a hirar da ne da shi ta wayar tarho shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyar seme alhaji muhammad ali ya bayyana cewa hukumar ta mika wayannan kayayyaki ne da suka hada da buhunan shinkafa da man girki da kayayyakin sakawa da takalma na yara ga rundunar sojin najeriya domin gabatarwa ga sansanonin yan gudun hijira da ke jihar yobe hukumar ta kwastam ta ba da wayannan kayayyaki ne bisa umarni daga shugaban gwamnatin tarayyar najeriya na tallafawa yan gudun hijira a fadace-fadacen da ake a sassa sassa daban-daban na Najeriya musamman ma eh, arewa maso gabashin Najeriya. Mun aika ma an gudun hijira shinkafa dubu goma sha biyu batancin tirela ashirin kenan da kuma man gida da ake ma toki oil jarka dubu daya da ashirin da biyar sannan mun ba su gomi shuga dari biyar mun ba su tumatirin gwangwani katon dubu hudu da ɗari biyar sannan mun ba su gel A bangare da biyar. A bangare har ila yau hukumar ta kwastam mai kula da shiyar ta same ta kama buhunan shinkafa da adadin su ya kai na trailer takwas a ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Shugaban hukumar Alhaji Muhammad Ali ya bayyana cewa hukumarsa za ta ci gaba da yaƙi da 'yan fasakori domin hana shigowa da kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin gida Najeriya musamman ma dai shinkafa da sauran kayayyaki da suka hada da na gwanjo. Kama To kuwa jama'a suka ji game da waɗannan kokari na hukumar ta kwastan na bada gudunwa ga 'yan gudun hijiran ga dai abin da wani ke cewa. Eh gaskiya hakan yana da kyau kuma ta yi ƙoƙari akan hakan. Sai dai abin da ya kamata ya kamata kuma sojoji da ake bawa suna kaiwa ya zamto cewar an tabbatar da cewa suna kai wannan sako ga wurin duk da dai mun ji wasu na magana cewa sun samu. Kana da wani naka a Maiduguri da ya tabbatar maka cewa yana samu? Eh kwarai mako akwai lokacin da wasu daga cikin yan uwana da ke can kace su an sa sunan su daga cikin wanda za a ba wannan tallafi ko a kwanan da ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin sakin naira biliyan goma domin rarrabawa ga yan gudun hijira a sansanonin yan gudun hijira daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya abinda kuma zai taimaka wajen inganta rayuwarsu babin ya jibrin murai Amurka daga Legas.